Wato da maraicen jiya ne dai labari ya bulla na cewa su jami'an tsaro sun isa fadar mai martaba sarkin daura inda suka killace ta bisa zargi koko tunanin wannan al'amari na annobar cutar corona wacce ta addabe duniya baki daya kuma dama an samu bullata tun makonni kamar uku da suka wuce inda likita na farko ya fara rasuwa sannan kuma aka sami iyalinsa ma suna ɗauke da ƙwayan wannan cuta. To wannan dai a takaice shi ne to kuma al'amari wanda ya jibanci fada to gaskiya yana da wuyar ka iya kutsa kama ji yanzu dan labarin ya taho cikin dare ne sannan kuma da safen nan ba za ka iya tashi ka tafi ba saboda dokar hana wato yawo ko kuma kai komo bisa hanyoyi. Sani Sha'ib Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.